ذكر ذكر لنا المؤلف رحمه الله دليلين دليل لحكم المشرك في الدنيا ودليل لحكم المشرك في الآخرة مؤلف رحمه الله على دليل هل كنو دغني على دليل بان كنو دغني هل كفانا كيتنغني كبه جنادي على دليل غاغا كنو دغني هل كفانا كيتنغني كبه لا الدليل الأول دليل هنا كان قاغي في حكم المشرك في الدنيا إلا كفانا كي تند الدنيا قال الله تعالى التي كلن غني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى أن تغفر لني إن هلا لك هاتي دنادو tere swagare hillandi ka ho alle dunadi allan ta kafar denya nyana ken kamandangan ma kamangana tubi de ken ganya kame sere ya aganya sere kame kallanke ya abba tenga gabo gabo aji kunga siro siro an kone agare hillandi ka ho alle dunadi an to agonna lada an ma tubi an na kara ma allah subhanahu wa ta'ala ta kafar denya nyana ken kamandangan wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' allah ga farne na honga hube ga hilla kapen gure na mana illa kapen tanaga ni kan ta ga farni be suda awa ga farni yemme ndanga ni yemme be agana ga idan ta so da tu junubun ni hilla junubu yugano nga mangana ga kenga he allah ta ga farna ndanga ni kenni nan ka ga hilla kape junubu yugo anonga allah wa ken kafar ni honu dangana na ga na kafar kubenu dangani honu gano anta ka farni dangane kenni kannan kaka junube gati hilla kappe ho gati hilla kappe tauhidi ga maga gana kara imma alla na yampam maga analonde arjanna anta yangan katene walla kenga ha annaro imbende tan junubunum pakkenga kenga nyujine sinaga nyamilo sina alla garran ko ni kenni arjanna amma qiyamang kota am kudin ko ni wasante hilla nya ga ngarano hondi anna tunanti lagara swan eh, warra swan tanga imbe nyani kenga ya rabbi arno kisken idan hilla kapanan ki tempai kene kya mona to an kembe ga golle nyana hilla kapega he ya langa golle be nyana anga to alla ga fare nyana yemu be ndanga na ni diwa anta kentu kembere nga ke aya manan petia nanti an golle ga itilla kappe kutte ke kenna nyam gobe ga lingindala aya manan petikenga uska anta to anga grupu be dia amma kebe gani hilla nga kenni digambane nye sere ga kara hilla kapen kamma allah ntaka farnde ñana a kamandangani angara hilla bari kaifi he amma tuube ta ga kamma ko binel kayimi gana ko mogonɓe kaifi mbeti serenga ana junubun dabari amma nan dume junubun kamma kaifi ne keayi sageɗo halle tubun sada ga te kankane agana tegan kane an taga munyin abadan an to agun nan loken yere kam pilla kape hilla kape gore hagi gallan ta kenyam pana sere sudangani mangana tubiya amma hilla kape tugunne mu haqiqina nun rahmatullahi alal jami idiga munda me sore har ibn taymiya me no kun nyugona nati hilla kape tugunne nga Allah wa gafarni yemme ndangani yemme be agana ganu no kun nyuga nata Allah ta hilla kapen kenyam mo su gafarna kamirenga amma gontu إلا كفتان الله تبكي والدليل الثاني حكمه في الآخرة دليل إلا أن كان نقاغه إلا كبنكي الآخرة الله سبحانه وتعالى تكمغو أتي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار التي هنتان يم بيغنا هلندكوتي اللي حقيقة هغيغ ألد أرجن حرام كن كمن كما akamantaxu dingiranni imbeñayi amaña toñongundano ndangani gelli ya idan akaman kiiten pay kene ke alaxara حكمه في الآخرة الجنة على صاحبه حرام الجنة حرام تنغ أكمن كما وهو مخلد في النار أكمن ندوم يما إن غندي نعوذ بالله إذن إلا كفن كي تنفى كنك الدنيا أنغنا دبر أنغما توبي ألا أنت يم qiyaman kota gana ngaran imbenya ni arjanna haram haramun tenyana kaman kamma wa idha kana hukmuhu fi dunya la yughfar wa fil akhirat mukhalladun fi an-nar wal jannatu alayhi haramun gella gana kaman kite ngana nyakanya mogai duna de allah ta gafarni la gara adumene imbenda arjanna haramun tenyaka kaman kamma nasallallahu alaihi salama wal afiya wa allah nyaga na kisenno la gahanga فإنه في الدنيا أيضا تترتب عليه أحكام دون رغدي كيتو يغنو كنا هلا كفانا كما منها أوغل كن كيتو يغنو يا هنا أنه تطلق زوجته أو إيقن قاغا أوكن الله ولا أنتي أيقن قوا ولا جلايا إذا كان متزوجا يغنيا غني جلا غني يغانا غني سربي غني يغنيا aganya hilla kapana nyai aya kenga kenga la fala budda min at-tafriq bainahu wa bainaha illa an yatuba kare so anta hata hinga ado yakendo mena gane illa an yatuba ma gana tubi لأنها مسلمة وأن يغرق الإسلام يغرني وهو كافر أكن كافر يغني والمسلمة كيف يغن الإسلام يغرني أن تتقو في kafir الكافر كافر يغن كتشندي قال الله تعالى التي كلن كغني سورة الممتحنة لا هن يغر سلام يغركمنيا حل إذا كانت تغني لهم كاهر غندغني ولا هم كاهر غقامنيا يحلون يغدغن لهن سلام يغرندغن إذا أنت جم كاهر يغرنا aga toko silami gon maga ko aga anta gemme silami gon kaga aga kafira garenga to kama sahih ke aya ga yang kahagatin be umaru ya garu ma ga adi warai suni hilla kafano ma ya garu ma maga maka kem pakatinga ada ya garu ku hilli suwar umaru gi ya ku kwalla ga ma ma nan patin to qurai mankiya amma nan patin nan ta haram paro na kasintenya amma nan patin nan tillen juru tanayya lenjuru be ga ni ya kenni lenjuru num po gore nya kenni hilla penni ya garenga nyo nya ganya hilla pana nya antaka gemman ken nyugo dangana anga to kandu maga igon kaga nyonya aganya hilla kapana nyan taga jamman ke nyagar kadanga to kama igum bangan Allah subhanahu wa ta'ala ti suratul baqara wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wali nu gama hilla kapanu nyaginda ga ho ya garenga mi gan dia idan ko ayo hilli namani ko ini nanti jangka hike khotenyan ya garenya ndanya hilla kapana ngan taga jamman to islami gomma igo ñagana ñe hilla nga antaxa gemme silami a xaren nan toxamaxa ke xa kene kiitenñe wajib ñani yaxumba ka kita amma gana garen ni kercenñayi walla yahudiya a awa gemme silami gonna kenya sahe a gemme silami gonna kenya amma nan silami a xare heti kerceti yahudi eh, yahudiya he gare ke ga haramparo haramparo aga kuro kuro aga gemo gemo an ken cilami go karadi anjegi yugo ka yugon kaganya kanye kame banna ganya kame darjanta ganya kame hungume illa kapana nyagane anke gare ga atogononga idan kiti hanan pai kene kiya ihilli duhube nanya illa kapana ga gemme banen nan to gama sahe amma horatini yara gemme islami aran kan nyagi kerce go walla kerce e, nasa e, yahudiya yugo anta gemme islami agare agemme nyagi sere bane islami yugo amma islami ko aga meken da garu sikka ayari mana nonen bangenga imma islami ya gare imma kirti ya gare imma yahudi ya gare min al ahkam aidan aga likitu ngade annahu idha mata la yusalla alayhi nanti akamanga gana kara inta sallini akamma wala yughassalu inta yankin idan akamanga na kara illa kapana yugo ngana kara inta sallina kamma inta yankini silama kun kasankande kentano duwange kanta ñana dangan sahih allah subhanahu wa ta'ala ma kana linnabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أغنيك كره إلا كفن كما نيمة إذن يغرن قيمة كنيمة يغرن قدنا كره إلا كفن كما أغنيك مغبانا نيمة ومن الأحكام أنه لا يدفن في مقابر المسلمين أقل كيتو غدي أكما عندك كرا إلا كفانا أن تقول نسلام من قبر قاغي إلا كفانا يقول نكون إلا كفانا غرين نكون ودغنا برون قاتي من نما أوتام تنفندي ومن الأحكام أنه لا يدخل مكة أو أقل كيتو إلا كفانا أن ترن مكة لأن مكة لا يجوز دخول المشرك لا يجوز دخول المشرك فيها illa kapana loyenga kenta gemme makka nogonde qala allah ta'ala ya ayuha alladhina amanu innama almushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha at-tauba allati akunye mubenu ga tongonde agana tunanti hilla kapano nga sobunyani imma ga tinto misidu horomantenga irigi sinen danga halle suratu tauba idan antage mai gonda ya garen cusu agarno makka ومنها أنه لا يرث ولا يورث فإذا كانت زوجته مسلمة وأولاده مسلمين فلا يرثونه إذا أكما أغنكرا أن تقيوت سلام غانتا غيموت ما أنت سلام غيوت سلام انت مثلا إلا كفاني غنيانكرا سلام غرنا مغا سلام غرنا انترنا غيدي hilla kapanai wa nyankara islami lemmu nga ma islami nyanare mu ku kuntar na gen ago ga gadi lemme ngana kara islami nyani aha bagani hilla kapana nga antar na di ago ga gadi ya gare ngana kara hilla kapana nyaga na kina gani islami nga antar na di sahih والدليل ان كان قاغي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم farenti islamin ta kafirin kaini kafirin kanta islamin kaini idan hilla kapana ngana kara keman talle muga maganunga intarno ake ke di kunga ni islaminu nye tampille do tummu jagande nga kunyallo no kendi igu tammiro karago ya garu tammiro bane ku kubende islamin ni no gonda kamantarno ake ke sahih wa hakada aken karabe gane islamin nga kubenu ga ke mutu kun ka kagane kahiru nye gantarno akendi ogati tampillero sortu mamanan pati suami ni ni de la hono honun tano kentu kentuintenni watin kanda alhaju kayin bangenga wa minha awa liki kiitu ñugoni annahu idha mata ala fa huwa min alkhalidina fi an-nar naudu billahi min dhalik agana kara duma no dumanoñe arjanna nogondi ho haga kara hilla kappen soronga sorongara kame darjarai sorongara kame tiganderai soronga da hinjaki mogo mogo aga kara hilla kappenya kamma waddu mena imbendia wal jannata alayhi haramun arjanna awa haramun akaman kamma sahim idan tatarattabu alayhi al ahkam kitunga kunga wa akamma merabatuna akamma idha fa'ala naqidan min hadhihi an-nawaqid gelaga na gurjanda hibana nya gelli gurjanda hinu tammiya واستمر عليها قدوما كما ما كلنا أكيد يقولون هكذا كيتون كتونا كونا كتاب دي onta munana gilo ndenya mogoy godi sahe o haga kara killa ka pen kamma akitu nyugono hay kene ke amma yala go ko gollin ta kanyam mogodi ta gollin gollini ya idan muallif rahmatullah alayhi ahagada killa ahagada gurjande hanan kono dangane ati ashirku fi ibadatillah illa ka sala baten no gonde kallan ke gane na dali ayo hilli koni aya hana ta hilla pana nki tanya koino dunadi aya hilla ni ka hilla pana nki tanya koino ilaga atoko kannanga bace ke men kannanga warni iganati na ni ka halla bace no gonde an kan tu bace ke gani kebe sasa alla bace ni kannan karai ti allah subhanahu wa ta'ala bace hilluat ke dabari ke togononga ke ani al amr wan nahy ke bane ani nyamare adu hatande allah subhanahu wa ta'ala ti ke dabari kenya nga kenya nga kenya nga kenya nga kenya qur'anan karanga ke suko manten togonya ni batie bate nga nyana wajibi nga no ko anyana mustahabu no ko ke togono nga garen togono sangen togono ke togono magancende hubetana hilla kappen togono kusuha kahumanten to ni maniya ken kakani batenye an gana togono baten yugani an gana dabari a nan nanti kutai sahe idan haramun te aranya no ho te ya an koni tuwagunna ladi allah na yanati killu hilla sikkandin tanong killi hanan ni kannanga al awamir nyamari hinu nokusa ga tike dabari an tuwagunna ladi kenni batenye والنواهي أدوها تنهين النقص على قتك تغنو أنتو أغنى الله دي كنتو قن باتيني إذا نعمرين ينن باتيني حتى ننقاغتو قن باتيني إذا نهي لندك هو الله يكن أما توانو نيغو شيخ الإسلام من تيمية وكن نغنو كنت العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة kunti baten ne kan nga to ne ko humanda na nyen ho honda min da Allah ga munda Allah ga dungene tike nga gelli diga mundo golle nga aho mu gonten da ho te ken ko humanten to nyani bate as-salatu ibada fa masalan misalen nga sahih as-salatu ibada sallin ni bate wa zakatu ibada jakan ni bate wa sawmu ibada sumen ni bate wal hajju ibada hijju ni bate wan nadru ibada teken ga ni bate والذبح عبادة قرس لكن قاغن بتاي والدعاء عبادة دوان قاغن بتاي وتوكل عبادة ننتوغ الله كما كان قاغن بتاي والرغبة غنينا كان عبادة كان قاغن بتاي والرهبة كان عبادة كان قاغن بتاي والجهاد في سبيل الله عبادة جهاد الله كل بتيان والأمر بالمعروف عبادة يا مرتي سرون تاون بتيان والنهي عن المنكر عبادة نهتن ينبقى غنيم بتياني wali ihsanu ila al jirani ibada na siron ta kunya katta ta kallan mun abate yani wa silatul arhami ibada na sumpun kaga soni ke kaga ni bate idan ken al awamir nyamaru nyugono hakene ke asu heti ken gira bono ajate jate idan kusuko human dalla la nyamaran na kusu dabariya idan na ku dabari kembirenga angara bana su dabar kuno gonde awa kelli bate nyaken to nyane bate wa kadhalika an-nawahi hatandihin qagana hatandihin qagana kundunya ya turku hal muslim salami ngato kononga ta'abbu jalillahi bati alla dangan ya turku syirka aw illa ka pento kononga ya turku al-udwana ala an-nas fi ad-dima aw ya dan ta'u masrun da wakan to kan da sare da sare suhana da kundu العدوان على الناس في الأموال يا دي سرون كمينا بروندي أوكون قاغا تقنون العدوان على الناس في الأعراض يا دي سرون كما إيها تند أوكين قاغا تقنون جحد الحق تمون قاغا نكري أوكين تقنون يتعبد بألا يفعل هذا المنكر أوبتني ننتم كقن هنا يتعبد بألا يفعل الزنا أوبتني ما جين دبري يتعبد لله بأن يترك شرب الخمر awabatina allah dangana ana hilla ana dolminnan togononga yatruku uquqa alwalidain awa sarnon pilli kakatanta awa ken ya turku taamul bir riba golle riba ti ribanga awa ken tokono yatruku alghiba magancehinde awa ken ya turku namima awa namima agun tokononga kullu hada ibada kudda mancuni bate yani eh, allah gadan pata hinu beru maga an to agun nan ladi aswa ko man tan ni batenye agwa ga dan nyamar tu kubenu kun ka ganya ngin ni batenye fal ibada batenga al awamir ken ni nyamari nyai wan nawahi adu hatan al awamir taf'aluha mari hinu na nyana wan nawahi tatruku hatan ni angi to kononga ta'abbudan lillah ken bataye allah subhanahu wa ta'ala dangan sahih idan ko gada kuma on mari hinu hinunga na wajibi no na mustahabbi no ko sahim masalan anna sallenya farlan jallu ko kunni wajibi an kamma misale de kambaro sadenya kunni mustahabbu ay anya martu kui alla da anya martu sallenga faren da anya martai faren da nya martu kambado saden kaga idan kusni batenya angana ko ho nya anna batenya wannahayu wannahayu hatan dan kaga nahyu tahrim hatan de gano ken ho haramun tenya alla ga dan fada bakka ma kan nahyi ani zina ko hatan ne baka ne maga wannan na tanzi hatan ne wano ken sino patan ne ya ma'ana makruh nya na Allah patan da maga kan nahyi ani al hadith ba'da salati al isha ko hatan ne baka masalan maga sahon kallen palle idan hatan ne de nganyana maniya aga nyana farla ngano ko wajib ngano ko anyana mana anyana haramun tahinya Allah dan pata baka maga no kun gono anyana harame nga anyana koni hinga no kusu ko nyamaren kaga nya na wajibi no ko aga na maniya aga nya na mustahabbu nga no koni gon wa sawa'un kana al-amal zahiran sallin ga hubbangan nya ka salati wa siyam ko sallin da sume aw batina walla ga nya hon hon dugan kenye kan niyyati wal ikhlas wa sidq wal mahabba ko nganne ko khalase ko tongu tongkonne ado tongonde hakaza ko kanwe idan kusuko mantenga gelli maniya kusuko mantenga gelli batunya idan onati ho haga ni batenga onati al ibada tashmalu al awamir wan nawahi batenga awaka humandin nyamar hinun do hatan hinunga tashmalu al aqwal wal af'al awa digamu awaka humandin digamu ngaro gollunga الظاهرة هبانغانتو والباطنة أدو هم غنتو التي جاء بها الشر هو كبسران غرتي فإذا صرف نوعا من هذه العبادة لغير الله وقع في الشرك حرم من غناه هو إلا نابو ألا مع نمبرا كن ألا نندغانيا ألا تنندغاني gelu kube no agari jata do ho do kuga moya aka manga arohi la kapen no on idan golle ke ane hati nyam maususu kambiranga kube ga no turne aga tina hilla hilla hilla kapenya kaina alla baten no on baten ni kannan kaga onati sariya ngada ñamar tanna kubenu dabari ado sariya ngada patanan tanna kubenu hono ñamar hinu ya hatan ni hinu kuka toke kenni bateyay idan ne hillandi ka hallay ñamar hinu no nogondi walla ne hillandi ka hatan hatandi hinu ku token nogondi ke to onni killa kappe sahe kem palle al muallif rahimahullah li الله an الناقض ke gurjanta hibe ha kene ke ho hana ke boga da shirku fi ibadati Allah ta'ala muallifun rahimahullah ada misalin denya ada ngan sahih agada konna no kata da misalin denya ati wa minhu awagelli hilla kapenga baten no gonde azzabu qursin denga li ghairi Allah Allah tanandangani kama yadhbahu lil jinn ko yemme be ga qursin din jinna nundangani aw lil qabr walla kenne qabrun dangani sirisuwa ga kursin da jinnanun da walla ga kursin da kaburun da ngani ken kahani hilla kafanya dalilin Allah subhanahu wa ta'ala ta surat al-an'am de qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la muhammad sallallahu alaihi wasallam an tan nan din jallenga adin kursin den adin ngalin taunga adin kallenga asuka man tan Allah da ngani Allah ke be ganita ko honun kamanga kapallen manta kan Allah subhanahu wa ta'ala dangan Allah subhanahu wa ta'ala ta gade suratul kawthar fa salli li rabbika nihar salli an kamandangani anna danya idan ko ayo hillidi Allah subhanahu wa ta'ala hagar sallin do kursin danya ko mamme qul inna salati wa nuski ki ayo hillanni fa salli li rabbika nihar idan qaidan ni kannan qarai awagem me annan calli Allah tana dangane ba jabun ni nga ai an tagge man nan callo ho ho dangani maganta Allah bane nga an tagge man na kursin denyo ho tanada maganta Allah kaidan pai kene ke an ga na Allah bane da mugon be kursin den kanya Allah bane dangan kundani sirebe gana daga kursin da kaburwa sahe kaburun kursin da wanya nan nyamma onu hille imma annat tegu walla rahumunu kenyimme imma annat tegu anna tegunan tinga tunte ngana saha wallin tirana ngana re wallin ngana ke agare kita walla andanya kunna andanya kundu ngada gana ke gursu ke kaburu ya sahe an daga gursu ke kenya hakene illa ka penya hakene ke nganta ge manna da bar walla ke nga hanyi manna tam sannen ko banda na daga kaburu yi manna gursi anna muru kaburu ke ananga tunten ca handa na kenya na kenya da ke gagan illa ka penya arhonya nanya mo tananu hube ga nyurwan ta ko hilla sahe kurusin den ga an ta gemme hilla kapenyen ago benu kala gana kurusin di gidun kagai sahe inati gana kurusin di akamme ni de bendi khair ngar de bendi daga kurusin di gidan hoy walla kenga hella mbonga walla kenga itunga man tenga gelli ko man tenga gelli hilla kape korenya sahe gemme na kurusin den nyuho wada maganta allah subhanahu wa ta'ala kurusin de ke goni kannan kagaya misale di sere angatu wallan an ya qawatu ya rabbi arna su ko mantan wallan le mewatu walla hotana anna daga honi kin kaman nan ya marti kursin denga an gada dabari an to nyen hilla kafana kursin da kergere ku jaran dano lenki a akoro mono mo hontwa an ga daga jaran dana suwai no don kullahu an ga daga jaran dana suwai turni na ti watun tan to kannan a aga daga na wacce ke ya ga mundu ti watun daga to honni maga daga nan saha ke ya ga mun nutu watun daga to nyan to an to agun nan ladi sunnan jaran dana he ita nawa ma warni watun den to gondo sahan da me bang watun den to gondo watten da me bang ho ga tan anna watun den to gon ko ye ille ngana karan nari i wasa qawron din do hube ngari walla ga tan anna ko na ga koroso a jugu jugunu dorunga maga kaman kullahu maga manjara maga tika koroma walla ga nyugon qura utu nga tanna to gon ko ni daga nan to agon nalladi jaran jarandana he sunna jarandana he griba kai men amma gella ga ni alla daga na jaran ko ga daga na doktor lanu ngai go tun go tun ton to gonga iga to gon tahana kudu aga soro sorobe ru garere ba de kenga amma to watan ko na na mundi to ke walla sanya ga mundai anta gemme illa ka penjaran dana nyen hillandi jarannan su aga tini daga digen kursi daga nyugomen kursi daga selingen kursi daga ke kursi an to agunna lada aka manni hilla kafin jarandana ne lenki nene lungun ngano garanto ngano nga duna don kano ngano nga iti ti neon ta ko sabu daga ni tanga tunten ngana gemman mannan daga jare jinna gumunni awa mannan daga jare hilla kapanon di igana tan na kebe kursi awa manna kursi dangana sahabira be anna tubi hanga maka sahaga amma kara hilla kapanewa idan ona ta anta gemme a su suusu ka an anta gemme anga hurusindini ñammoxo suusudi hara kamangana nin to qur'anayi hara kamangana hohundambinne a konandangani maga togondi adanke digame a togondi aga kursin da allah tanada ke maga imme to adanke adan ke ngonda nan annangiri bakai men idan anta gemme a su di. anna kurusin danya Allah tanan dangani tibare manda watun tenga sahana walla kamengar ni de bendi walla ke na kun walla ke na kun anta gemme ako agonu nga kebe nyana inda ille ne ka kurman ni walla biji kurma walla tanam tika galle mun ngano ngai ga kurusin danya na ke ka kan ta gemme nga ille ni ka kurman ni nga kada ga bugan islamin nan ni ga ba sun da keke amma a kursi ta galle mun dangani ke dangani ke dangani kenta gemme sahe konu kana kanya na tanga ma kursin denya ti jinna nu ngan an ko an kore empentana wanya na kundi wanya na kundi kursin denge me Allah bana adangan kursin den ta gemme ho wadanga ni dunadi sahib wana te man dhabaha li ghairi Allah faqad sarafa li ibadati li ghairi Allah fayakun mushrikan idha dhabaha yamma be gana kursin di Allah tanandangani ada bace nyugo illa Allah tanandangani awanya na hilla kapana nda kursin sahe anya du holi gore ga burin mo modu gore ga burin magide nyani walla hube tana akamanga onni hilla kafananya sahe wa da galli hilla kafeke go ya igada kana kangundo hoynunga igada gani isedi hoynundi igada gani isedi hangundo lambondo hoynundi ti ngar de men na ku ga galli hilla awa galli hilla kirnde nga alla tananga na alla tanan kiri hube hohoraganta dangane be an ya yatluba almudada min ghairi llah ana jidindangana ke muru allah tanai fima la yaqdiru alayhi illa allah ho kebe hotanaraganta kendangani maganta allah ka talabi shifa min ghairi llah koyna mundu allah tananga o talabi listijara walla na tangai muru allah tananga wa tafriji lkurba ado kotan kaga girindenga nagundaga mundu min ghairi llah gella allah tananga akaman kaga da illa hilla kafen dabari أقل له لك وكذلك, الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله نندقت ديما مورين من يهوتني هو كبه أهو غرغانتا ما غنت الله إذن ديما موري أننا نيانا أنيا الله ديما مورو الله والاستعادة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله مورين natanga هو يا هو كبه هو ho rantan ما غنت الله kawani لك فنيه والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ألونا هابي مورين قاغنيتي فتنايا ألا تنانا هو كبه هو هرغان دام بندن كن كما غانت ألا فقد أشرك حقيقة كما على هلندك فعله وكذلك أيضا من العبادات الطاعة المخلوق في التحليل والتحريم أوجل لي بتن غادي نهي أنغا هلندك فعله بتن مغمبه أدو حرام دي ka an yuti'a amiran qana tun kan yugana kembato aw waziran ma ministri aw aliman matwana aw abidan ma batana aw aban ma habe aw zawjan makine aw sayyidan walla immanke yuti'uhu aw kembata fi tahlil al harami haramin falalindi aw tahrim al halal walla halalan qaga haramendi فيكون مشركا أكما نينا هلا كفاني لأنه ورنا أكما صرف لعبادة دبتين إلا لغير الله ألا تنندغن كي حرام تني أقل الله كي دغن تني أقل الله سيرسو قديل نينا نغني حلال نغنغر أبطو أنتو أنتو أغنى الله دي أنت أكما نيا الله أكما ني طاغوت نيا نيا الله أنك نيا إلا كفاني صحيح walla kenga aganta kebe munda da kenya harame an to agunna la dan ngana batu anda nya la ken kamanya taqutu ngan kenya hilla allah لأن الله تعالى هو wal والمحرم warni allah kallanke gana kenyani halalin dananga ayani haramun dananga siran to agunga goro goro andar janga goro goro anga anganya kame ho ndam minne allah ta ho haramun allah ta ho halalin allah subhanahu wa ta'ala kaga na kenyani halalin dananga ayani haramun dananga siran to agunga goro goro andar janga goro goro an ganya kame ho hondan minne allah ta ho haramun allah ta ho halalen allah subhanahu wa ta'ala ti suratu shura di am lahum wa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi allah ma'aha illa kafanu ni dangani kungar sariyandi dangani gelli dinanga igar honya sharia inantina kenya dina ya ho ke Allah ga madunga tai idan agelli baten kaga ina hotana ko halle الركوع إذا li ghairi Allah nga aka mangana uruko allah tanandangani au stajara li ghairi Allah walla gana sujudi allah tanandangani faqad sarafa li ibadati li ghairi Allah ada nyilla allah tanandangani au tafa bi ghairi baiti Allah taqarruban li dhalika al ghair walla kenga he adaga kompe tana yori walla adaga hotana yori ko al-kabar alkaba na naw tintoy ñakatta ken kamanga illa kapenyen misale di nan daga kaburu nyori walla nan daga gide yori walla nan daga hotana yori كني إلا كفني صحيح أو نذر أو أو نذر لغير الله ولا كنه أجنات